وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم yawwa to yake cewa allahumma salli zai iya anan shehu zai bayani a cikin wani littafi na mana kashi libas zai bayani akan kuma jauhar talkamali kamar da ya ɗauko bayani akan tartibul aura da gaba ɗaya tun daga ta'awizi basmala alhamdu haya garo istighfari salati la ilaha illallah haya gangaro kan cin haratul kamali shine yake cewa allahumma salli yake cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala kayi salati wannan shi ma ambatansa ya gabata an yi bayani akan ma'anar salati yake cewa kuma wasallim yawa ubangiji shi shine abinda wasu daga cikin suka ce suke cewa ma'anar shi sallan ma'ana ka yi aminci haka wasu ke fassara shi duk da cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallam ai gurinsa ake zuwa a samu aminci yawa in an je ga annabi sallallahu alaihi sai a samu aminci daga dukkanin abin da ake shayi na duniya da lahira to bangiji shi ya san dai abin da yake irin salatin da yake wa manzon Allah da irin kuma sallama salama da yake ga shugaban sallah sallama ya ce dai ayi, sallu alaihi wa sallimu aka faɗa cikin alkur'ani ku yi salati kuma ku yi gaisuwa to allahumma salli allah ka yi salati wa sallim na'am ya ce ala ainihin rahmati ma'ana ala ainihin rahamati shine absa wato zati na rahama shine ko ka ce idaniya ta rahamar Allah ko kuma ka ce haƙiƙar ita rahamar arrabaniya ita ce rahama wadda ta yi zama ana dangana ta da ubangiji yawwa rahamar Allah kenan shine manzan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a cikin hadisi kuma yake cewa inna ma ana rahamatun muhudat sallallahu alaihi wasallama yawwa kuma kaga na'am dangana ta zuwa ga da aka ce arrabbaniyati saboda kasancewar ita wannan rahama rahamaniya ita ce wadda ubangiji ta wa wata yake koronyo ta iya koronyo ta ga dukkanin halitta shine can adiwa ne yake cewa da yake cewa da shi ne aka tsirata da Annabu nuhu da shi ne bi aini yaquba safi mata hazin duk da annabi ne ubangiji ya kawo annabawa ɗauki can sai ce wa hasila hadal in na karhamatun yawa abinda zai tabbatar ma da wannan faɗi kasancewa maza Allah hakika rahama ne yawa to shine rahamar da aka kwaranyo ta a duk halitta ga baki daya na'am yake cewa wal kutati nan ya shabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuti. saboda shine kusa-kusa da abin da za a fahimta duk da cewa shugaba sallallahu alaihi ya fi ya kutu amma saboda a cikin jawahiru babu abin da ya kai ya kuti shi yasa can yake cewa ta zakartu man huwa lilwara kullihin kutu wa hum hajarun wal mustafal qarmu ya kutu du halitta a irin shabba hasu da za a yi kamar duwatsu ne shi manzo Allah shine ya kutu yaƙuti shi ma dutse ne amma kuma ba za ka ɗauko ka haɗa yaƙuti da ragowar dutsuna ba yawwa da yadda za a ce akwai yaƙutu a nan wajen hukuma ma sai ta zanzu yanzu nan ta unguwa ita ma buƙatar unguwar take in aka tabbatar akwai yaƙutu a nan wajen yawwa to ba ana irin wato manzo Allah dai shi yaƙuti ne muje almuta haƙiƙati ko ya kuti wanda ya zama ya yi ta ma'ana ya siffantu da dukkanin asama'uwar wasu sifatu yawa ya kutu ne almuta haƙiƙati wanda ya zama ya siffantu da sanin dukkanin siffofi da kuma asama'u na ubangiji shi ya ta da su alha'idi wanda ya zama ya shi ne mai kewayewa bi markazul fuhumi da matattara na fahimce-fahimce wal ma'ani da kuma dukkanin wasu ma'anoni yawa dukkanin wasu ma'ani irin asama'ullahi da sifatullahi da irin shi ne kamar tajalliyatu na ubangiji to maza sallallahu alaihi wasallam duk yake kewaye da wannan yawa shi ne da matattarar wannan shi yake kiwo da matattarar wannan da dukkanin wani fahamu irin abin da za a fahimta daga ubangiji da irin wasu azawaku da za a fahimta da da ƙa'iku da irin abin da suke masu zurfi za a fahimce shi daga Allah duk abin da ya zama ya yi mazahari ya fito daga halar ubangiji baraka wa ta'ala to manzo Allah sallallahu inda ya bayyana daga ubangiji to manzo Allah shine yake kewaye da matattarar wannan fahamin shine alha'idi bimar kazul fuhumi wal ma'an da kuma dukkanin ma'ani shi yake kewaye da matattararsu shine ka ake cewa ma'ana in ka tattara dukkanin wasu fuhumu da ubangiji ya tattara shi ga halittarsa a cikin riskar ma'arufu ko irin abin da Allah ya rizki ya baiwa annabawa tunda annaba su ne mafifita a cikin halitta yadda ubangiji fahimin da Allah ya ba su wajen fahimtar lamarin ubangiji da hukunce-hukunce ubangiji da ubangiji ya ba su da kuma sunayensa da siffofinsa to shugaba sallallahu alaihi wasallam baki dai shi yake ritsa da wannan kamar cewa dukkanin fahimu yana zo musu ne daga wannan haƙiƙa muhammadiya annabi shi yake ritsa da wannan fahimu ɗin da dukkanin ma'ani yawwa duk daga wannan hadara ta manzo Allah yake zuwa musu sallallahu alaihi wasallama yawa wa nur wa nur al-akwani adafi akan ainur rahmati ma'ana sallu wa sallim kuma sallu wa sallim ala ala nur al-akwani kayi salati wa sallim ubangiji a bisa wato hasken halittu ga baki ɗaya almutakawwinati wadda almutakawwinati wadda ya zamo wadda take bai wadda take kasantarwa shine take bayyanar da wani abu bayan wani abu to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken ma'ana shine hasken kaunu gabaki daya wanda ya zama ake kasan me kasan me kasan me kasan wanda take kasancewa daya bayan daya shine almutakawwinati na'am al'adami shine kuma adami surati yawwa gashi nurul akawani shine hasken halitta ga baki daya almutakawwinati kuma al'adami kuma gashi abin danganawa zuwa ga annaba adamu a sura dan adamu ne duk da dai cewa kuma a asali kuma a hakika shi nurul akawani ne shi da kansa daga nan adamu ma ya fita <clears throat> sallarisi ne kaga can sa'in suke cewa wani shashin arafe ke cewa wa'in ni wa kuntu <clears throat> ibna adamu suratan falifihi ma'anan shahidun bi ubuwati yace ko da kasancewa ta na zamo ni dan adam ne a sura to amma kuma yana da wata ma'ana wata take shaida cewa shi baban adamu ne to ita wannan hakikar kenan hakika muhammadiyya kenan wanda ita ce asalin komai yawa shi wannan hasken nasa manzo Allah sallallahu alaihi nan ne asalin komai da kana yake gangarowa yawwa gashi kuma adami shine nurul akwani shine haskan kaunu ko kuma ka ce nurul akwani shine mai haskaka kaunu almutakawwinati kuma gashi kuma adami mutum ne sallallahu alaihi amma kuma ba irin kowa ba sahibul haqqi shine ma'ana ma'abucin addini arrabani addini wanda yake abin dangana ga ubangiji addini na Allah addinin Allah to maza Allah shine mai addinin shi shine mai addinin yasa babban abin da zai nuna shaida ka rike manzo Allah ga ka rike addini shine sahibul haqqi rabbani yake cewa albarkil asbai yana bayani na ati ne ga shi wa nurul akawani sai ya ce kuma albarkil asda'i wato walƙiya ce wadda take al'asɗa'i wadda take maɗaukakiya ita wannan walƙiyar maɗaukakiya ko ka ce mai tsananin haske ne maɗaukakiya bi muzuni arbahi wadda take shi ta yi ta'alliki da da ɗin shi muzuni walƙiya ce an san walƙiya adi inda ga walƙiya lazuminta ne girgije ko to shi wata walƙiya ce maɗaukakiya wadda take dafa da giragizai wanda suke na riba ma'ana na kwaranye na ubangiji shine al'arbahi ɗin kwaranye na ubangiji yawwa duk wannan kamar ista'ara ce haka ya kawo duk yana ishara ne zuwa ga hakika muhammadiyya yawwa saboda daga nan ne rahamar ubangiji take kwaranyowa wa ma ka illa rahmatul alamin daga nan kwaranya Allah take samun kowa shi yasa yace bi mu zuni da Zai wanda sai a arbahi na riba shi da na yan ubangiji wanda ubangiji yake zubusa akan halitta almalati wadda suke cika kulli muta'arridi da dukkanin wanda yake mai buzurowa minal buhuri daga koguna su ne annabawa wala awani da kuma kwayarai su ne waliyai yawa shi yake cika su da wannan zan teku su annaba su ne teku idan sun zo su ma nema suke ana su ma allazi wahidin suke a wajen annabi yawa ga su su annabawa teku ne kamar yadda na bahani yake faɗa annabawa teku ne su annabawa teku ne to amma ka su ma suke gangarowa manzo Allah yake ba su awani kuma ƙwarri a waliye su ma kuma bujurwa suke nan ne ake cika su shine almala ati li kulli mai cikawa li kulli muta'arridu da dukkanin wanda yake mai bujurwa min buhuri daga su annabawa wal awani da kuma waliye wanda ba annabawa ba da annan suke nuwa su nema wannan wanurika shi kuma adafi akan ainihin rahmatu din Allahumma sallo salin ala ainihin rahmati kuma sallo salin ala nurika absa haskenka allami wanda yake mai tsananin haske wanda ka cika kauninka gabaki ɗaya da wannan hasken yawwa gabaki ɗayan kauni ka cika shi da wannan sai ne shi yake faɗa cikin diwani bihizda na aka ɓara albasirati lam tajid suwa nurihi zarfal tuwar zaman yawwa ba abin da za ka samu a cikin kone in ba haskensa ba da haskensa ne ga baki ɗaya ubangiji manzan Allah ya cika kaunu da shi hasken manzan Allah yawwa to shine mal'ata biyu kaunuka da ka cika ka da wannan hasken halha'idi wanda yake mai kewaye bi amkinatar makani da dukkanin wani zuruf na makani na ya ce Allahumma salli wa sallim ala ainihin haƙƙi ma'ana ala haƙiƙanin al'adadu ko kuma ka ce a sa haƙiƙanin haƙƙu gaskiya shi ne manzan Allah shi ne haƙiƙanin gaskiya kamar yadda ya tafi a cikin hadisi yana cewa marra'ani fa qadara qara alhaqqa fa inna shaytana la yatamassalu fi surati inji manzan Allah wanda ya gani to ya ga gaskiya ɗan baya ta sauri a cikin surata shi manzan Allah babu layatul badulu ƙarya ba ta matsowa nan shaidan baya matsowa nan wajen tsantsar tsantsar haƙƙu ne a wajen annabi yawwa mahabu ne na haƙƙu tsantsar haƙƙu ne yawwa shi sa ya ce ainul haƙƙi shi ne manzo Allah sallallahu ko kuma ka ce ainul adal shi ne haƙiƙanin adalci to ai adalci adalci ba gaskiya ba kenan yawwa wace yake cewa alamus alhaƙin latita jallamin ha urushil haƙa'i wanda asalai su ne urush na haƙa'iku take bayyana daga gare ta daga ita wannan haƙiƙar na'am wanda dukkanin wasu asalai na haƙa'iku take bayyana daga gare ta daga ita ita ainul haqqo din ainul haqqi na'am ce kuma ainul ma'arifi wato maɓuɓɓuka idanuwa ta ma'arufu dukkanin wasu ma'arufu al'akawani wanda yake miƙaƙe ko kuma cikakke ko kuma wanda yake tsaye da lamarin Allah Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika haƙƙin Allah wanda kuma shi shi ne shine shi ne tafarkinka shi manzan Allah shi ne tafarkin Allah siratal lahi kenan hidina siratal mustaqima yawa innaka latahdi ila siratal mustaqim na'am wanda yake tani alkamil kenan cikakke yawwa nan kaga ya shabba manzan Allah da cewa shine siratika tami saboda ba wanda zai sadi zuwa ga Allah ba wanda zai sadi zuwa ga hadara Allah sai ta manzan Allah in dai zaka je wa Allah to sai ta annabi in dai gurin Allah za ta je zaka je sai ta manzan Allah yawwa shine wasaɗa tsakanin Allah da dukkanin wata halitta dukkanin wata halitta mala'ika ne wala biyun muqarrabun ko wata halitta ce to manzo Allah shine da zuwa gare ta zuwa manzo shine wasada gare shi zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa a can diwani kaga shi ke cewa huwal abdu Shi ne haƙiƙanin bawan Allah wal anamu dukkan wanda ba shi ba to dangane da manzan Allah kamar bayan annabi ne manzo saboda shi kaɗai ne shi ne ƙarifin zati yawa ne mukusancin zatin Allah Shi ne wanda yake tare da Allah yawa to duk wanda zai je gurin Allah to gurin annaba zai zo shi sa ga a cikin alkur'ani sai ga Allah na cewa man yudi rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah ya ya ba Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kun kasance kuna in kuntum kuna san Allah fattabi'uni in ji manzan Allah ku biyo ni nan ne za a zo gurin Allah isa za ga da sahabbai a hudaybiya suka yi mu baya da manzan Allah sai Allah ya ce shi da shi aka yi mu baya innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah to haka za ka yi ta gani sallallahu alaihi wasallama yawa to shine siratul lahi shi shine cikakke al'askami wanda yake miƙaƙe, yawa wanda ya zama ya cika alkamil fil istiqamati kenan shine al'askam kenan wanda ya zama ya cika a cikin istiqama tunda shi asqam a fa'alar tafdili ne na istiqama kamar yadda duk malamai sun riga sun yi bayani akan wannan ko yawa ma abota ilimin sarfu da sun sani na'am to kuma sai kuma cewa Allah musallu wa sallim ala tal'atul haqqi ubangiji kai salati kai salami alatsal atil haƙi a samu bayyanar lamarin ubangiji ga baki ɗaya dukkanin mabayyanar lamarin ubangiji to manzo Allah shine shine dal'atul haƙi yawwa mabayyanar lamarin Allah ga baki ɗaya yawwa kuma da shi da gaskiyar dal'atul haƙi bil haƙi wannan sai annabi shine mabayyanar lamarin Allah ga baki ɗaya shine dal'atul haƙƙi bil haƙƙi kuma kan taska wadda take mafi girma kwaranyanka kwaranyanka wanda aka roƙa a cikin wannan salati da aka roƙa ka yi salati ka yi salami to minka ilaika daga gare ka ne zuwa gare ka duk da komai dai karshen sa dai zai take zuwa ga Allah to min ka ilaika makewayar haske shi manzon Allah Shi shine makewayar haske ma'ana almuhidi bin nuru wanda ya zama ya kewaye da haske a cikin ma'ida ne kuke cewa karja a kuminan lahi nurun wa kitabun mubin ne haske manzan Allah na'am wanda kuma yake ɓoyayye can ya ce ɗal'atul haƙi nan kuma ya ce almudal sami ya haɗa tsakanin martaba guda biyu shine mabayyana lamarin ubangiji ga baki ɗaya ga shi shine mabayyana kuma mudal sami shi kuma rufaffe ne ba a san shi ba haƙiƙarsa ba wanda ya san haƙiƙar annabi sai Allah almudal sami kenan to sallallahu Allah ya salati gare shi wa ala alihi da dukkanin alunsa sai riskar da alayen manzan Allah yawwa sallallahu na'am salati salati ne wanda za a sanar da mu biha da ita da salatin ka sanar da mu iyahu ka sanar da mu shi manzon Allah ka sanar da mu annabinka Allah albarkacin wannan salatin wato mu fahimci manzon Allah saboda mu samu damar girmama shi yadda ya kamata mu so shi yadda ya kamata mai ladabi yadda ya kamata yawwa to yadda za mu fahimci manzon Allah musamman salati da albarkacinta za mu fahimci za mu fahimci manzon Allah musan annabi sallallahu sanin da ubangiji kuma ya dora mana wanda ya dace kuma da mu sallallahu alaihi wa alihi salatin ta arfuna biha iya to wannan shine kadan bayani a cikin jawharatul kamali duk da an gwada jabade